ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau yau muna talata ko? talata muna shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu ta arba'in da hudu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a daidai da yau muna ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan maraice a wannan masallaci na zamzam mai albarka a cikin wannan wata na ramadana mai albarka in ba ku manta ba dai muna cikin suratu yusuf alaihi salam wacce sura ce da take kunshe da kissar shi annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa wanda kuma take izina ga dukkan masu tambaya yaya wannan abu ya faru to jiya mun tsaya akan aya ta 92 a yau za mu tsora kan aya ta 93 insha Allah bayan jiya da muka karanta su bayan abubuwa da malamai suka faɗa ka kalato na fa'idoji ko ababen da aka fahimta a ayoyin domin shi ƙur'ani kullum su ake ka sami fiƙihun da ke cikin shi ka sani ka fahimta kuma ka yi aiki da shi daga ciki a lokacin da su suka tafi yan uwan annabi yusuf a bayan mun karanto da suka zo suka same shi sun faɗi halin da suke ciki na damuwa rashin abinci da yunwa da sauransu malaman suka ce ya halatta kenan musulmi zai iya faɗin halin da yake ciki na wata damuwa ko ta rashin lafiya ko kuma ta talauci da sauran abuwa na damuwa ga inda ya san za a iya warware mai wannan matsala da inda ya san za a iya taimaka masa ba wai a bara kuma kullum ya zama mutum ya mai da wannan abin da ya samai abin tallatawa da bara da shi ba alrura ta kama wanda ta kama ba yadda ya iya to babu laifi ya je faɗi wannan damuwa inda yake ganin za a taimaka mai kamar yadda 'yan uwan annabi yusuf suka taho da garin su falasɗin suka zo suka gaya mai damuwarsu da rashin abinci da taimaka masu da abin da za su saya inda su sun sami aje abinci da suke wanda ya ba su dama farin da aka yi bai shafe su ba to irin wannan babu laifi kai ma ka iya faɗa ma wanda ka san zai taimaka maka amma ka mai da abin sana'a ya yi amfani da rashin rashinka ko larurar ka zaman maka hanyar bara kullum tsakanin musulmi wannan kuma ba ɗabi'a ce ta gari ba ba ɗabi'a ce ta annabawa ba da magabata so da mu guje ta in kai wannan ka yi wani abu ne daban wanda ba ka da magabata har a san ka da halinka kenan aikin ka bara aikin ka nuna ma mutane kai ga damuwarka kuma in za su baka gobe ma haka za ka sake wannan ba daidai ba ne har wa yau wato ainihin mun fahimta cikin ayoyin nan cewa Allah yakan iya jarabtar annabawa da manzanni da mutane na kwarai da abin da yake ka iya cewa alkhairi ne da abin da yake ka iya cewa shari ne annabi yaƙo abin da ya samu na rasa ɗan shi da damuwa da ya ta yi kaga annabin Allah ne kuma abin ya ɗau tsawon lokaci haka manzo sallallahu alaihi wasallam sada aka yi matarsa ƙazafi aka jingina mata abin da bai dace ba wahayi ya daka wato ya tsaya wajen kwana arba'in ba sauka da aya ba aka jarraba manzo da wannan da wannan damuwa haka nan zaman da ya maka aka kuntata mashi aka zai iya samun alkhairi a jarabta shi da alkhairin annabi Sulaiman an jarabta shi da mulki aka ba shi ƙarfin mulki wanda banda wato ainihin taimakon ubangiji kuma annabi ne manzo da kafafa zai da mulki zai halaka da shi wannan kullum kasancewa don mutum ya zama na kwarai ba zai iya tsallake ma jarabawa ubangiji ba shi ya sa sai dai kai ta neman taimakon Allah a ita rayuwa har ka yi ka gama lafiya ba ka cewa ka tsallake ka shallake kana ciki zai a jarabce ka da wani abu da za ka zo ka rasa yadda za ka yi ko na samu ko na rashi ko na jin daɗi ko na rashin jin daɗi abin da ake so duk abin da aka jarabce mu da shi mu iya cin jarrabawa kamar yadda annabi yaqub ya ci jarrabawa kamar yadda annabi yusuf ya ci jarrabawa kamar da annabi ayu aka jarabce shi da rashin lafiya da rasa iyali da rasa komai nashi ya haƙura wannan sunna ce ta annabawa da manzanni kuma duk Allah na sa musu don su zama ababen koyi gare mu har wa yau ayunan da muka karanta mun gane cewa wato Allah maɗaukaki ya tabbatar ma da Yusuf labarin da aka bashi tun yana cikin rijiya a cikin rijiya can da muka karanto kisa a baya ai a lokacin dama wato ainihin an gaya mashi cewa wannan ‘yan uwa shi sai ya ba su labarin abin da suka yi masa to sai gashi kuwa a labarin da muka ji a da muka karanta gashi ga su ya gaya masu sun wai shi waye shi sun san shi waye sun san abin da suka aikata mashi to da matan a can baya wato an karanta mana wannan falamma zahabu bihi wa ajma'u an aluhu fi ghayabati batu jubbi wa awhayna ilayhi atunabbi annahum bi amrihim hadha wa la shuru. haka Allah yake na jin ba ku manta waccan aya ba ko Allah ya ce lokacin da suka haɗa shawararsu a kan su jefa shirijiya duk suka yi ittifaki suka yi wato ainihin yi ittifaki cewa za su jefa shi rijiya wannan lokacin Allah ya ce sai muka yi masa wahayi cewa da sannu sai ka ba su labarin wannan al'amarin wahum la na lokacin da ba sa iya ji ko a jikinsu ko su san cewa za ka iya gaya masu to sai ga shi muka ji wannan abu ya faru a lokacin da yake ce masu me yace masu qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi shin ko za ku iya tuna abin da kuka aikata ma yusuf da dan uwansa idza antum jahilun lokacin da kuke cikin aiki na jahilci wato aikin jahilci shine mai yin sassan da kake abu idan ka ya rufe ba ganin me zai shi zo shine jahilci mai aikin sako galibi yakan yi lokacin da zuciyarsa ido ya rufe baya ganin girman Allah baya kuma ganin girman ukubarsa da sai je auka cikin sako mumini yakan yi wannan sannan sai shaidan ya gama batar da shi kuma sai da ya tuna to haka kenan ashe lokacin da suka yi duk abin da suka yi dinnan shaidan ya mantar da su girman Allah ya mantar da su ukuba ta ubangiji wanda hukumar sa masu eh, fari kaɗai su ta kai kawo tsakanin falastin zuwa masar wannan kaɗai ai hukuma ce shi kuma daidai lokacin da allah ya danka mai taska ya zama kula da tattalin arziki na masar na hannun shi kagadin sun jahilci wannan ko sun sani da sun san haka za ta faru su zo gaban shi ai ba za su yi wannan abin ba ko to shi yasa ya ce lokacin da suke jahilai kenan wato ainihin a da yawa bawa bai saba ma Allah yana sane da abin da za shi je zo in ya sani ba zai ba in ma ya sanin to shedan zai mantar da shi a dubi masu aikin zina sai sun je sun yi in mace ce sai ta je ta yi sanin ta zo ce ta nadama ga ta da ciki ga ɗa ya za da shi yadda shi za ta kashe shi za ta a a cikin zuwa za ta a zubar da shi duka sai abin ya faru kafin can da aka ce kar kusanci abin shaidan ya rufe idanta ba ta ganin girman Allah to haka din masu laifi haka suka yi sannan ya halatta wato gabawa ya riƙa ambata ko ya faɗi ni'ima da Allah ya mai a babin godiya ga Allah ba wai a babin alfahari ba ni'imar da Allah ya mabawa to zai iya furta ta domin yi ma Allah godiya kamar yadda muka ji annabi Yusuf a nan wurin ya furta ni'imar da Allah ya mai ko inda yace ƙala ana yusuf wa hadha akhi qad nan Allahu alaina au kun ga qad nan Allahu alaina yana faɗin baiwa ce hakika Allah ya yi mana baiwa eh wato nan Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir wa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wanda duk ya ji tsoron Allah sannan yayi hakuri to Allah ba zai tozartar da ladansa ba to irin wannan wata ni'ima da Allah ya ma ka faɗi a babin godiya ga Allah a shari'a musulunci ba laifi ba ne? amma in kana faɗi ne a matsayin kana wata ƙafafa kana alfahari da abin to wannan kuma kuskure ne annabi Yusuf anan yana faɗi ne a matsayin yana mai gode ma Allah to kai ma ya halatta ka iya faɗin irin wannan sannan Ba wa aikan sami matsayi babba wato maɗaukaki a duniya da lahira saboda sababin abu biyu takawa da haƙuri sai ka sami alkhairin duniya da na lahira domin haka muka ji annabi yusuf ya ce a wannan godiya da yake ma Allah innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa ma'ana duniya da lahira ashe kaga wato ainihin in muna son ɗaukaka duniya da lahira muna son Allah ya so mu muna so mu zama na Allah to mu riƙe jin tsoronsa <clears throat> takawa kenan ita kuma takawa ba riga ba ce ba wata shiga ba ba bajo ba ne ba suna ba ne a'a ita imtisalu awamirillah na nawahihi ƙoƙarin bin dokokin Allah sau da ƙafa sannan da nisantar hane-hanensa wannan ita ce ta ƙawa in Allah ya azurta ka da bin dokokin Allah duk abin da Allah ya ce ka yi kana yi iya iyawarka hanyar manzo kana ta hanyar sahabbai sannan gefe guda kuma duk abin da aka ce bari ka bari babu wannan kai ne mutaki kuma kai ne makusanci wurin Allah don haka Allah ya ce ko eh ya Allah ya ce na ku min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu yace inna akramakum indallahi ku wanda ya fi karamci da girma a wurin Allah cikin ku wanda ya fi jin tsoron Allah kaga ba ruwan wannan fari ne balarabe ne a'a bature ne wannan dan afirka ne baki Allah ba wanda yake kallo ba kawai me kake da shi na jin tsoronsa me kake bi na dokoki to kai ne na Allah kuma kai ne kusa da shi to haka nan haƙuri inna Allah ma as ko haka Allah ya ce ayu ladzina amanu subiru wa sabiru wa za zaka ce wa taqullah an haɗa ta kawanan ma da sabu eh waɗannan su zamu hada shine wato abinda zaka kwakulo cikin wato fiƙihun ayoyin nan su zama kayi wuƙar gindi da su ka riƙe su kana aiki da su shine amfanin abin da muke karanta amma kawai ka buɗe kunne ka ji kisar annabi yusuf an gama ta ta ƙare ne ka amfana da shi Ya yi naji ya sha wahala wurin yan uwan shi an jefa shi rijiya an kai shi kurkuku shi shikenan a ai eh, haka abin da ya faru kenan wannan baka amfana da kisar ba kun gane da kyau abin nan da ya faɗi wanda duk ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri da zai sami ladan shi a wurin Allah gobe kiyama Allah ka sa mu cikin masu fa'idanta da abin da muke karanta ne Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأمركم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجيب ريح يوسف لولا أن تفندون نعم قالوا تالله إن إنك لفي ضلالك القديم نعم نعم آية إتقو هلا مدوك كيتي اذهبوا بقميصي هذا على وجه أبي النبي يوسف lokacin da ‘yan uwansa suka yi abin da aka yi suka yi za su koma sai ya ce masu izhabu bi kamisi haza ku tafi da wannan rigattawa falquhu ala wajhi abi in kun je ku jefa ta akan fuskan mahaifina ya'ti basira ganin ganinsa zai dawo masa wato ne bi ahlikum ajma'i sannan in za ku dawo dawowa ta gaba ku taho man da ahalinku gaba ɗaya mana ku zo gaba ku da ku da mahaifina da sauran duka dangi a taho walamma fasalati li'iru qala abuhum yayin da wannan ayari nasu na fatake suka baro masu wato misira suka fito suka ɗauko hanya zuwa falasɗin ƙala abu hum sai babansu can a gida a falasɗin sai ce inni la'ajiduri ha yusuf lallai ne fa ina jin ƙanshin yusufu ina jin ƙanshi wato ainihin na yusufu laula an tufanni don ba dan ina jin tsoron wato ainihin kususun da ni ba ko ku ce man wani wawa ko kuma ina magana tsofaffi da na ce maku ni fa ina jin ƙanshin Yusuf kuna ganewa alu sai 'ya'yan suka ce tallahi wanda suke gaban shi kenan tallahi innaka lafi dhalalikal qadim wallahi sai dai har yanzu kana nan cikin da daddiyar rikicewa nan taka rikicewa na naka na tuna yusuf har yanzu ashe yana nan tare da kai baka daina shi ba baka daina magana shi ba to wannan ayoyi ci gaba ne da mu na jiya ko san dai kun san abin da ya faru su wanda suka je wurin nashi sun tabbatar da da laifinsu kuma sun tabbatar da yadda Allah ya ɗaukaka shi kuma sun nemi ya masu abuwa kuma sun nemi ma ya roƙi Allah ya gafarta masu kun gani to da suka taho shine yayin da za su taho sai ya ba su saƙo kun ga saƙo a can baya in ba ku manta ba lokacin da aka jefa shi rijiya ko ai can ma me ya faru rigar shi aka ɗauka ko suka ce aka je aka miƙa ma baban rigar bakin ciki kenan yanzu kuma ga rigar farin ciki shine malaman tafsiri suka ce cikin 'ya'yan shi yahuza shine yawancan aikin wanda ya zama bakin ciki ga yusuf tsawon wannan shekaru ga yaƙub afwan ga mahaifinsu yaƙub saboda haka wannan karan ma wannan riga shi ya karɓa don ya je ya zama mai bushara kamar yadda za mu ji aya gaba ya je ya jefa masa riga don ya farin ciki ya samu ya wanke abin da ya a can na baya kuna ganewa to yanzu maganar jefa riga malaman tafsiri suka ce wato cikin abubuwa da Allah yakan kaddara san Allah yakan saka wani abu na cuta sannan kuma ya sabbaba maganin da za a yi ma cutar ta warke wanda ana ganin cutar shi ma maganin ana ganin shi ba haka ba ne aje kana fama da malaria likita ya auna ya ga malaria gata sannan ya rubuta maka maganin malaria shi ma gashi ka gan shi ka je ka sha ta sababin wannan ka warke wannan ai dai abu ne sananne ko to kuma akwai wani abin da Allah zai sa sannan ya sanya sababin warakar shi abin da kai baka gani ne ko ba za ka iya gane shi ba haka Allah ya tsara Shi ne wannan riga da aka je aka jefa ta ga annabi yusuf alaihi salam a annabi yaqub afwan ku yi hakuri annabi yaqub aka je aka jefa mashi wannan riga sai gashi domin cewa yayi izhabu bi qamisi hadha ku tafi da riga ta wannan falquhu ala wajhi abi ku jefa ta kan fuskar mahaifina ya ati basiran zai dawo yana gani a baya can ba mun ji an ce idan shefari ta ba akiya ta same saboda yawan kuka da damuwa to sai gashi kun ga nan a yanzu a yanzu yadda muke ana zuwa a ce hakiya ce ya nace likita ya je ya sa ya aiki ko ba haka bane to wannan irin wannan aikin haka yi ba aiki irin wancan ba wannan Allah ne ya saka maganin ta wata hanya da shi ya santa riga tashi kawai aka ce a zo a jefa mai shi kenan ganin zai dawo kuma gani ya dawo tar maza zai to kaga Allah yana yin yadda ya so a lokacin da ya so kuma ta hanyar wata mu'jiza da ya so saboda haka akwai maganin da za a iya cewa gashi akwai maganin da ba a gani a so da yawa masu zai sami wani ya ta fama ya je duk asibitin duniya nan a kasa samun maganin amma sai a zo a karanta ayoyi a mai wani abu na rukiya shi kenan Allah ya ɗauke ciwon ga wancan kila magani ya sha ya tafi ya sami cutar ya kashe shi kuma wannan ayin za a karanta sababin su je su tarar da cutar su kashe ta kuna ganewa to haka shi ma a nan ya faru ya zama cewa an jefa masa rigar ɗansa yusuf shi yaƙuba kenan sannan kuma ganinsa ya dawo tarmazazai sannan sai ya ce musu wa atuni bi ahlikum ajma'in yanzu in za ku dawo ku taho man da dangin ku gaba daya da ahlinku ina son ganin ku kenan gaba ki daya inda yanzu sun yayi musu bayanin kansu sun nemi afuwa kuma yayi musu afuwa ya ce ma baya sauran wani zargi tsakaninsu abinda muka karanta a baya ko to shine nan ma wata mu'jiza din walamma fasalatil iru yayin da ayarin wannan fataken nasu suka fito daga garin misra suka tinkari falastin to daidai wannan lokaci ƙala abu hum babansu yaqub yana can falastin sai ce inni la'ajiduri ha yusuf ni ina jin ƙanshin yusuf wannan ba mujiza ba ce yanzu daga nan ka ce kana jin ƙanshin mai gidanka a yanzu anya zai yiwu in ka faɗi sai mu ce anya mu kalle ka mu ƙara kallon ka daga nan kana geɗi-geɗi ka zo ka ce kana jin ƙanshin mai gidanka za mu ce kai gyara magana amma da yake wannan magana ce ta Allah kuma magana ce ta manzanni akwai maganar mu'ujiza sai daga suka fito ya ji ƙanshin Yusuf kuma an taho da rigarsa ne kun ga wannan magana ce ta Allah kuma aiki ne da ake ma manzanni na mu'ujiza an gane da kyau ya faɗi wannan ga wanda yake tare da su amma sai ya ce ga na ji ƙanshin yusuf ba don ku ce har yau ina nan cikin yanayin nan nawa ko na damuwa ko na susucewa ba da na faɗi hakan kuma ya faɗi ɗin kun gane su kuma sai da abin da ba a son ya faru suka faɗi magana mara daɗi alu suka ce tallahi wallahi innaka lafi da lalikal kadim lallai kai har yau dai kana nan cikin rikicewar nan taka da ɗaɗɗiya zalal a nan ana fassara da rikicewa ba za ka ce ma annabin Allah yaƙo yana cikin ɓata ba a'a yana cikin rikicewa abin da suke nufi kenan su a wurinsu rufa ne tunda ana cewa in an tattara shekarun da duk aka yi bayani an ce shekarun shi sun tafi wajen ɗari da ashirin dai isra'iliya ne ba aya ba hadisi amma dai tabbas ya sami shekaru masu yawa to wannan suke jingina mashi magana mara daɗi wacce take bai kamata ɗaya gaya ma mahaifi ba kuma har yanzu ana samun irin wannan wasu ‘ya'yan in Allah ya azurta su da mahaifinsu ya tsufa tsufa ya fara maganganun tsufa sai ka ji suna masa dariya sai ka ji suna gaya mai irin wannan magana ya yi magana ya kirkice da Allah ku rabu da shi maganganun tsufa yake ko kuma da Allah ku rabu da ita to ba daidai ba ne wannan kar ka gaya musu wannan magana kar ka manta lokacin da kake yaro kai baka ma san me kake ba yake kula da kai to bai dace ba duk abin da tsoho zai faɗi na rikicewa na tsufa to kai ɗakar ka yadda ka gaya mai wata magana mara kyau saboda gahi sun faɗi kuma magana ce mara daɗi har shi yasa ba magana ce da ɗa zai gaya ma mahaifinsa ba mai Allah yake جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون نعم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم نعم الله مدوك كيتي فلما أن جاء البشير لو كتند مي بشارة قومي واتو البشر يزو wannan da aka aiko da riga ya iso alƙahu ala wajhihi sai ya jefa wannan riga ta su a fuskar annabi yaqub alaihi salam fartar da basira sai ya dawo ganinsa sai ya dawo ƙala ya ce alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun ya ce masu shin ban gaya muku ba dama can cewa ni na san wani abu game da Allah abinda ku ba ku sani ba na waɗannan ababa shi annabin Allah ne dama ban gaya muku ba da abin da ake ta yi ai gaya muku na san wani abu daga Allah da zai man wanda ku ba ku sani ba qalu sai suka ce ya abana ya abana astaghfir lana zunubana ya babanmu ka gafarta mana zunubanmu inna kunna khati'in lallai mu mun kasance masu laifi qala saufa a lakum rabbi nan take ce da sannu zan nema maku gafara ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lallai shi mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai yasa nake cewa karka fara jin kissa baka ji karshen ta ba ka bari ka ji har karshe na ba duk qur'ani yana ba da wani labari ko wani hukunci ka ji baka ji har karshen shi ba sai ka tafi ka gina wani hukunci naka ba daidai ba kila can ka ji abin da suka yi da laifuffukan da suka yi nan ko ba ka ji nan ba sai ka je kila kai ta je a zuciyarka kana jin haushinsu kana ganin sun yi laifi ya aka ya aka to gashi abin da muka ji a nan falamma an ja albashir wanda ya wato mai albishir da aka aiko da riga in ya zo ya jefa yadda ya iso ka iya cewa kisar abin da ake nufi yanzu sun iso garin falastin kenan sun iso wurin annabi yaqub alaihi salam yana zuwa alqahu ala wajhihi sai ya jefa ita wannan taguwa wannan rigata Yusuf yusuf akan fuskar yaqub alaihi salam fartar da basira kenan sai ganin sai dawo kar maza zai kamar yadda wato bahaushe ke cewa daga wancan yanayi da da yake ciki na damuwa irin shi ya yi yana ya lullube shi ya zama baya gani saboda haka ƙala sai ce alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ba na gaya muku ba na san wani abu game da Allah abinda ku ba ku sani ba ba shine ba yake cewa inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ni na gaya muku ai ina jin kanshin yusuf na gaya muku wannan ba dan kan ku ce ina magana ta tsufa ba ana ba ku wannan labarin ashe to gashi yanzu rigar shi ta iso kuma ya tabbata yana nan da ransa kenan aga wannan annabin Allah kenan an gatan Allah bayan tsawon lokaci an jarabce shi da rasa ɗansa lokaci ya zo wanda kuma ɗansa zai bayyana ƙarshe ma zai ɗungume tafi wurin ɗan nashi wanda Allah ya ɗaukaka wannan ne fa ƙalu sai suka ce wannan ‘ya'ya nashi ya abana ya babanmu istaghfir lana ka gafarta mana zunubana laifuffukanmu da zunubanmu da muka aikata masu yawa inna kunna khadi'i lallai mu masu laifi ne jiya mun magana khadi'u ko da kuma wato akhda'a da kuma khada'a eh akhda'a yayi kuskure kenan khada'a kuma yayi ganganci kaga nan khadi'i ne suka ce lallai mu masu laifi ne ababan da muka yi to muna neman gafara shine malamai suka ce yana daga cikin siffar mumini al'itirafu bizam ka yadda da kayi laifi komai girmansa in ka yadda da kayi to me zai biyo baya tuba shi yasa wato shaidan yake son aikin bida'a? fiye da aikin haramu aikin sako shi mai aikata sako duk da Allah ya ce taimaka ya gane wannan sako yake zai mai zai bari ya yi istighfari don dama ya san ba wani aiki yake na kusanta ga Allah ba ita ko bid'a sharrinta mai aikata ta gani yake yi ita ce hanyar kusanta ga Allah zai bari yasa shi ɗan ke san shi ai shi gani yake kai da ba yi kai ne ma ba kan daidai ba shi da yake wannan bid'a shine daidai to shi yasa shedan ya fi son mai aikata bid'a fiye da mai sabo kaga su duk abincin da suka yi sun san laifi ne kuma suka ce sun yi kaga sun itirafi da zunubi kenan ko to abin da zai biyo baya shine mai dalabul afu wal maghfira duk wanda ya ce Allah na yi ba daidai ba to zai ce Allah ka gafarta ma taubatan nasuha ya bari har abada ya tuba to nan abin da suka yi kenan a nan wurin suka ce wato mun yi laifiya babanmu amma muna neman ka gafarta mana ka nema mana gafarar zunubin mu a wurin ubangijinka domin istaghfir nema kenan ba wai ighfir ba Allah kake ce ma ighfir Allah gafarta man amma kana neman wani ya nema maka gafara wurin Allah shine yace wato suka ce ya abana astaghfir lana zunubana ya babanmu ka nema mana gafarar zunubin mu a wurin Allah kai ma kuma kai mana afuwa in kuna haɗi ina lalle mu masu laifi ne mun yi ba daidai ba kun gane da kyau sai me ya biyo baya ƙala sai ya ce shi baban nasu duk da abin da suke mai mara daɗi haukan ɗansa su je farijiya ya je ya sha wahala ya waye duka tsawon lokaci da ƙare da suka girba duka nan take kala sai ce saufa sarfin lakum rabbi da sannu zan nema maku gafara ubangiji na don me ina huwal ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne shine malaman suka ce a nan in ka duba wato har wa yau karɓar uzurin mai laifi in yayi in dai yayi nadama duk abin da ya to kuma na su karɓi uzurinsa annabi yusuf bai tsaya ya ce ku kuka yi kaza ku kuka yi mai kaza ku kuka yi kaza ya ta faɗa musu a'a wannan ya wuce abin ya riga ya faru ya za ba ya faru ba sun yi amfanin faɗin shi tunda sun nemi gafara yana daga cikin siffofin mutane na kwarai karɓar wato afuwa mai neman afuwa duk wanda ya maka laifi zo ya ce a yafe a yi man haƙuri to sai ka ce na na ya na nan take sada abin yake da zafi kun gane don kai wani Allah zai ɗaukaka ka shi kuma inda gasken ne kaga ai za ka gani to saboda haka kaga a lokacin su bai waiwaya ba annabi yaƙo yace ce kumman kaza kumman kaza kuma ɗana kaza ya ce a kawai da sannu zan nema maku gafarar ubangiji na saboda me ai so yake su shiga aljanna so yake su shiga aljanna tare to idan ya tsine masu bai nema masu gafara Allah zai kama su da laifin to sai ya zama wannan aka ce haka ya kamata tsakanin uba da 'ya'ya tsakanin da duk wani na sama da na ƙasa in aka ba daidai ba wanda ya ba daidai din ya zo ya ce na yi ba daidai ba a yashin to ka yafi domin kai duk abinka baka kai ga mahalicci ba da ake saba mai in an mai yafewa yake Allah gafara yake Allah yana yafewa to kai ma sai ka yafe shi kuma Allah girman abuwa shi da gafara shi ta fi wato girman duk zunubin mai zunubi saboda haka su ‘ya'yan nashi sun ga girman laifin da suka yi shi kuma annabi yaƙubu ya ga girman gafara ubangiji da rahamarsa shi yasa bai waiwaya zuwa ga kallon laifinsu ba nan take

له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أهسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي <coughs> إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نعم falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi to can mun ji a baya kissa yace ce ku zo man da ahalinku gaba daya yanzu sun taho gaba daya shine yaqub alaihi salam sannan da sauran ƴaƴan nan nashi gabaki ɗayansu da dangi duka sun taho zuwa daga garin wato ainihin Falasɗin zuwa ainihin Misir kenan. To a wannan lokaci da suka taho kamar yadda ibn kasir ya kawo cewa annabi yusuf ya gaya ma sarkin gari sarki kuma ya ce duka manyan gari a tafi a taho a tafi a taro mahaifin annabi yusuf annabin allah yaƙub a je a yi mai taro na musamman yadda ake ma babban bako in zai zo gari a fita a je a taro shi shine aka fita wani fannin aka ce hadda sarkin wani fannin aka ce a'a da jama'an manyan gari aka sa su tafi da shi yusuf je su taro shi shi Allah yake ba mu labari falamma da ala yusufa yayin da suka shiga wajen yusufu awa ilaihi sai suka wato awa ilaihi abawaihi sai mahaifansa guda biyu wato sai ya zama ya ja su zuwa gare shi mahaifansa kenan wa ƙala ya ce udkhulu in insha Allahu aminin ku shiga garin masar kuna masu samun aminci kamar yadda Allah ya so ko kuma yadda Allah ya ga dama haka za ku shiga babu damuwa tattare da ku a nan wurin wasu malaman suka ce kamar magana akwai ta kadimi da tahiri farko shiga gari ake sannan kuma a shiga inda mai wanda wanda za a wurin ake yi ko koya ake ba ku wanci larabcin ba da aka ce da kalu ala yusuf awa ilaihi bawai sai aka ce wa qala dukhulu misra insha Allahu kun gane ga kinan kamar wace magana ce kamata ta fara zuwa ku dukhulu misra ko ku shigo garin misra insha Allahu aminina yadda Allah ya so za ku shigo cikin aminci to sannan kuma da kalu ala yusufa kaga sun shigo gari sai kuma shiga wajen yusuf kenan sai wasu haka dai suka fassara suka ce a'a malaman tafsirin haka ai magana take magana ma'anar farko lokacin da annabi yusuf ya tafi ya taro shi to kin a hanya ne ainihin wannan magana awa ilaihi ko abawaihi sai mahaifansa suka yi wurinsa suka rungume shi ko kuma ya rungume su abin da ake nufi kenan sanin da aka iso gari sai kuma shi kenan aka shiga wajen shi Yusuf a shi ibn kasir ya raddin wannan magana ya ce a'a ai duk inda kalma awa take tana zuwa ne wurin da za a baka mazauni ba ta ruwa a hanya ba tunda aka ce falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wannan ana nufin sai da suka shigo garin ya karɓe su da baƙi manyan jama'a gari da suka tare su to sannan kuma da suka shiga wurin yusuf sai ya tattaro su ya jawo su kusa da shi wato ainihin kamar yadda ya ɗan uwansa can lokacin da ya zo in ba ku manta ba ko sannan ga magana gaba nan Abawai abawaihi alal arshi sannan ya ɗaga wato mahaifansa biyu ya ɗora su kan karagau gadansa na mulki an zo gabansa fadarsa sai ya ɗau mahaifansa ya ɗora su alal arshi a kan gadansa ko karagarsa ta mulki wa kharru lahu sujjada su kuma sauran ‘yan uwansa suka faɗi suna masu sujuda gare shi wa ƙala sai ce ya abaki ya babana haza ta'awilu ru'yaya min qablu wannan fa shine mafari fassaran mafarki tun da can da nayi qad ja'alaha rabbi haqqan hakika ubangiji na ya sa ta ta zama gaskiya wa kada ahsana bi hakika Allah ya kyautata min wato ya kyautata rayuwata iza akhrajani min as-sijni lokacin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku waja abikum min al-badwi min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayni ikhwati ku kuma wato Allah ya zo da ku ya kawo man ku daga ƙauye kuka iso wato bayan shaidan ya shiga tsakanina da ‘yan uwana duk wannan baiwa da Allah ya yi man to lallai ga ta nan ta riga ta faru In na rabbi laɗifin lima ya sha lallai Allah mai lutsufi ne mai tausayi ne mai rangwame ga abin da ya ga dama ga abin da ya so In na huhuwal alimul hakim lallai shi Allah masani ne game da duk abin da yake aiwatarwa sannan hakimun kuma mai hikima ne wajen zartar da ayyukansa wannan in muka ji kaga cewa yanzu fassarar da ko kuma abin da can farkon sura yusuf in ba manta ba ko abin da muka ji shine lokacin da suka wato ya abati ne ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi wannan ba shi bane tun farkon kisar wannan zai sa ka san wato shi ƙur'ani kullum zancen Allah ne kuma abu ne da Allah ke shiryawa ya tsara shi kuma haka zai gudana tun kafin abin da ya faru an faɗi wannan a matashin a farkon sura ko cewa annabi Yusuf yake gaya babansa ya abaci ya babana in ni ra'aitu ahada ashara kaukaban ni na ga wasu taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa wal kamara da rana da wata suwa kenan ha mahaifinsa kenan babansa da babarsa sannan kuma hada ashara kaukaban ‘yan uwansa guda goma sha ɗaya ya ce na gansu ra'aitu humli sajidina na gansu suna yi man juda to shi ne a nan yanzu Allah ya ba mu labari shi ne wato wa rafa a alal arshi da suka iso gaba ɗayansu ga mahaifansa biyu uwa da uba duk da an ce wai babu su tare su ‘yar uwar abin nan ce da ta riƙai ibn kasir ya ce a'a nassi na alƙur'ani ya gaya mana abawaihi he warafa abawaihi ya ɗau mahaifansa guda biyu ya ɗora su alal arshi akan gadon mulkinsa kaga mahaifansa kenan sannan wa kharru lahu sujada su kuma yan uwansa goma sha ɗayan nan suka yi masa wato ainihin wato suka yi masa gaisuwa kenan domin su juda a nan ana nufin suka faɗi suka yi masa gaisuwa Waƙala sai ce ya abaki haza ta'awilu ru'yaya min ƙaf ya babana wannan abin da ya faru a gare ni duk abin nan da ya taho ya taho ya taho ya gangaro ga su a kuku mahaifana sannan ga ‘yan uwana kun zo kun faɗi kuna gaisuwa ya ce wannan shi ne fassara mafarkin da na yi tun dacan sai ya ce ƙadija alharabbi haƙa haƙiƙa ubangiji na ya sa ta ta zama gaskiya kaga wato mafarkin annabawa gaskiya ne kai ko mafarkin ka zai iya zama gaskiya zai iya kuma zama ƙarya ba gaskiya ba wa qad sanabi ya yace Allah ya wato ainihin kyautata man ta yaya izu akharaja ni min lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku malaman tafsiri suka ce ku duba wani abin nan na Yusuf alaihi salam bai faɗi gaban 'yan uwan nan nasu da mahaifinsa ba wato Allah ya kyautata min lokacin da suka jefa ni rijiya Allah ya fitar da ni a suwa suka yi wannan su suka yi amma jefa shi kurkuku ba a jefa shi kurkuku ba su bane saboda haka sai ya faɗi iya abin da ba ‘yan uwansa ne suka yi mai ba don mata su damu ku dubi abuwa da gafara ‘yan uwa abu an ya wuce shi shi kar ma ka ƙara magana hauci ko ku dubi nan don Allah sai ya ce eh, na wato na ma Allah godiya yadda ya kyautata man ya fitar da ni daga kurkuku kaga abin da ya faɗi ba bai faɗi ya fitar da ni daga rijiya ba saboda suka jefa shi rijiyar ga nan kada ma maganar ta musu ba daɗi kun gane waje abikun min albadwi daga ci abin Allah ya kyautata man ya zo da ku daga ƙauye magana ƙauye a nan masar dai kowa san babban birni ne to falastin ita ma birni ce domin gari ne ma na annabawa inda yake ma mafi yawan annabacin suke to me yasa aka kira ta badu malaman tafsiri sun ta sharhi wasu suka ce shi annabi yaƙub ne ƙarshen rayuwar shi ya tashi daga cikin birni ya koma ƙauye ana shi ya sake sai sun zo daga badui daga ƙauye wani wurin wanda man suka ce a'a wato bado ɗin sunan wani gari ne shi ma gari ne babba sunan shi kenan kun zo daga nan to duk dai wannan malam suka ce isra'iliya ne kawai mu ya sun zo daga ƙauye in aka gwada canza masar kila masar ɗin tafi kun gane da kyau amma masu bayanin cewa shi annabi duk annaba da Allah aiko ‘yan binni ne babu ɗan kauye. kun gane da kyau annabi dai an kai shi kauye ya rayu ya yi rayuwa ta kauye don ya koyi wato shaja'a irin ta kauye amma dukkan manzanni da Allah ya aiko an aiko su ne daga birane saboda haka a nan kalmar badri masu wancan fasara don su kau da ita ne malamai suka ce wasu suka ce a haka yadda Allah ya faɗe ta eh wato ya zo da ku daga ƙauye sannan bayan can shaidan ya shiga tsakaninmu wannan kalmar da nake ta maimaita mana kenan cewa kada mu yadda mu gina kissan nan akan gaba tsakanin yan uba kaga annabi Yusuf bai ce wato lokacin da ku ɗaya da muka haɗa uba da ku kuka yi ta mana ba daidai ba da ni da ɗan uwana a'a duk sai ya tattara laifin ya tura shi gaba da shaidan ya ce me ya ce ainihin lokacin da shaidan, wato min da an na zaga bai ne wa bai na ikwati bayan shaidan ya riga ya shiga tsakanina da ‘yan uwana ya ce bai ce ‘yan uwana na ƙufa ba ‘yan uwansa shi ko shaidan da kuke gani wallahi yana shiga tsakanin kowa ah da ba ku ga ya shiga tsakanin annabi nuhu da ɗansa bakar kan'a ya shiga tsakanin lutu da matarsa ya shiga shaidan ba inda bai shiga ya raba tsakani shi ya sa ba magana ne ka ce ɗan uwanka ko ina in ba ka yi hattara ba shaidan zai shiga shi ya sa anan sai jingina laifin ga shaidan bai jingina gare su ba sai ce ina rabi da ifin lima ya sha inna huwal alimul hakim lallai ubangiji na wato ainihin shine mai rangwame ga duk abin da ya so da abin da ya ga dama to zai rangwame innahu huwal alimul hakim kuma shine masani saboda haka Allah shine mai abin nan kunga. ga na muka fahimce ta cewa a tun farko aka ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatuhu wa ikhwatihi ko ayatul lisaili dangane da wannan kisa ta yusuf da ƴan uwansa akwai aya ga wanda suke tambaya iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin ko mubin kun ga asalin abinda ya sabbaba duka ita ce ne hasada shikenan ba magana ne na ita ko hasada tsakanin wa da kane tana iya samuwa tsakanin kai har tsakanin uba da ɗan shi tsakanin mata da miji tsakanin ‘yan uba tsakanin makon hasada ciwon hasada kaga asali abin da ya sababa abin kinan izikalu ko la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna da suka ce mu abin da muke gani yusufu da ɗan uwansa sun fi soyuwa wurin babanmu a kusa muku wani hannu usba mu kuma mu ne jama'a mu ne muka fi yawa ya zai ɗauso ya nuna masu to sannan fa daga nan sai suka kuma sai hasada ta shiga hasada ta shiga in kuka tuna can istar ɗayan adam alaihi salam da ɗaya kashe ɗaya me ja wannan hasada ce ba wani abu ne wannan ciwo na hasada ita za ka yi ta roƙon Allah ya tsare ka da ita ya kakkaɓe maka hasada kada ka taɓa yadda hasada ta shiga cikin zuciyarka ga ɗan uwanka ne tsananka ne wanka ne wani duk wani abu da Allah ya mu wani ni'ima ba ruwanka Allah ya masa ka yi addu'a Allah ya tabbatar mai in wacce ake yin hasada ta ce ka yi kuɗi Allah ya bashi na sarrafa sai da Allah ya ce ka ce ni ma Allah ya ban irinsu ilimi Allah ya bashi yana aiki da shi yana koyar da shi kai ma ka ce Allah ya ban irin shi mulki ne yana amfani da shi wajen ɗaukaka addinin Allah suka ce Allah ya baka irin shi kinan ita ce hasada da aka yi da ayi amma hasadar da za ka rika bakin ciki akan wani abu da Allah ya ba wani na dukiya ce na mulki ne na lafiya ne na wani matsayi ko kuma wannan soyayya da ake dan samu tsakanin ƴaƴa wurin babansu duk wannan ka cire shi in ka yi ita ce babbar cutar da take sababa duk wani rikici da ka sani yasa ake neman kuma tsari da ita kai kuma ka umarce ka da yin askar safe da maraice ba gajiyawa kullum askar za ka yi na safe za ka yi na maraice za ka yi na kwanciya bacci tashi daga baccin shiga gida fita gida tafiya kasuwa duk saboda me neman tsari da masu hasada cikin mutane da aljanu neman tsari da shaidanin mutane da shaidanin aljanu shi yasa aka sauka manabi da sura nan guda biyu hadisi ya inganta cewa da aka sauka mai da su shikenan ya huta shi mu har yau abin da za mu tafiya kenan kuma wannan mu kiya a cikin wannan kisa kamar an nuna man lokaci ya go ya cika go to sauran abubuwan ina ga sai gobe in Allah ya kai mu da rai da fata sai mu bibiye su insha Allah ta'ala ana karanta daidai Allah ya mana tare a aladan abinda kuma nayi kuskure to Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana gabaki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to gashi sun ce a sanar da ku abin da ya karu ko to to gashi account din suna cewa na karatu ana da dubu arba'in da hudu amma an sai mai na dubu ashirin da biyu dubu ashirin da ɗaya da ɗari ɗaya yanzu ana da balance na dubu ashirin da biyu da ɗari tara wannan mai da aka sani zai mana kwana biyu ne Allah eh, kwana biyar kinan ko saboda aka sai mu gode ma Allah ɗan uwa a ci gaba da sakawa har mu kai ga kammala karatu ba tare da matsala ba Allah ya ba kula da Allah ya sa zan fara barakallahu